salli a yaran da salli man ala muhammadin wa al'ali wa sabi wila fasulun wannan fasuli kenan fil kalami alal ahadisi cikin zance akan hadisai almazkuri fi hasahau wanda aka ambata maka a cikin sai a dan kiyaye alarma almazkuri fi hasahau mm-hmm. kamar misali ce rabbana akhana min al-qaryatil menene billaga ya tilti haba menene hmm? eh, ah, zalimi halu hadi wanda mun qaryati rabbana akhrina min qaryati min hadhihi alqaryati zalim yawa ahlu ah to kaga da ko to kaga in ka lura zalimi na da alif da lam yana da kasara ahlu kuma na da raba eh. ko ba haka ba kaga ka'idar ku za ku ci ayyaki loka domin ya kamata ce ne a zalimi a hada eh, ya zama sun yi munasaba hmm. Hmm. kaga shi ne ko nan kaga misali almazkuri fi hasahau hmm. wanda aka amata raukan nuwa a cikin da haka za ku kyau idan mutum ya san yana da dan wani dan gaɗe to sai ya dan wasalce shi a sahau tunda kaga almazkura an sannatin al'ahadis eh, muna madawa mana musulmi shi kenan ma haba to kun ci bura ko <laughs> yawa minu sallallahu alaihi wasallam <clears throat> wa kad qaddamna haqiqa mun gabatar fil fusuli a fasalola qawla haza kafin wannan mun gabatar da a ma juzu fihi alaihi sahu abinda raukan ke halata ga annabi fi a cikin shi sallallahu alaihi wasallam wa ma mutane da abinda ke hannuwa a raukan cikin shi wa halnahu sai muka hada shi fil ahadisi jumlatin a cikin wato fil akhbari a waɗannan labarai wato jimlatan gaba ɗaya kun san a hala kamar yadda kuka san na gaya muku cikin iya sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya shehu ya ce to ku lura ku gani annabi muhammadu da zai ba duniya bai bamu a hannun kowa ba ko ba mu yi shi ba cikin iya sunna shehu to ke cewa to duba ka gani annabi muhammadu ya san zai ba duniya amma bai bamu a hannun kowa ba sai ya mana gami hannai muku misali da haka ko sai ya mana gami da kitabu da sunna ya ce to ga ku bai nada kowa ba ku lura a sallah ya nada abubakar a gurin irin su rabon gado kowa an rarraba mu duka sabon nan kowa da irin inda ake tura shi ko ba gani ba yanke hukunci kamar abu ga su sai na ali shawara ta kaifin hankali da tausayi ga irin su abokan duk ga su tara amma ka lura ya san zai fi duniya amma maimakon ya ce na buku da abubakar ko na buku da umar ko na buku da aisha to ko na buku da fadima ka duba girman aisha ya ce a karbi rabin ilimi a hannunta ba girman abubakar yana da rai ya sa shi gaba ya ba da sallah shi ma ya zo ya bishi wannan ba daraja ba ne lura da girman fadima ya ce tsoka ce daga cikin tsoka jikin shi abin da ya bata mata ya bata mai abin da ya bata mishi ya bata mala Allah abin da ya bata ma Allah sakamakon shi gidan duk wannan daraja fa ya faɗa amma ku lura ya zare jikin shi ba duniyar nan bai ce mana ga guna a hannun wani ne shi ke cewa to fa hal na Allah kitabu suna to sai ce to ga kunan ga kitabu ga sunna matar lullu in ta saktun bi ma ba za ku bace ba in kun kama su Shi ne ƙarin ƙarfinmu mu da in muka rike hadisi ko fassarar qur'ani ko fassarar magabata ba fassarar mutanen yanzu ba hadisi ma fassarar magabata ba fassarar mutanen yanzu ba don mutumin yanzu ba abin sha'a a addini sai dai zai karanta to a duniya ba za ta zauna babu malamai ba duk yadda aka lalace dai ai da malamai sannan kuma akwai mutumin da ya fi ka sanin karatu duk yadda ta kamata aiki ne shi kuma ba zai yi ba idan ya bude maka qur'ani yana tafsiri kai sai ka ce duk garin na ba ma da irin shi in kun yi mu'amalar kuɗi kuma ka ce Allah ya isa wani ya bai ce ba komai ko ko in ka gaya mashi sirrin ka bayan kwana biyu sai ka ji sirrin na yawo cikin gari ka ga ya zama mala rariya to ka ai akwai su ai akwai malamin da za ka yi da shi ka ɗauki cikin ka duka ba shi duk sirrin kana gurin makiyanka kai ne kai da shi to shi bai da kai ba wallahi tallahi da su kar ka ɗauka ina faɗa ba ne ka gane to shi ne nan to kaga irin yadda shehu sai ci to da annabi zai ba duniya to sai mana gami akan kitabun suna ya hada mu da su bai mu a hannun kowa ba to wannan shine karin karfin dalilin na tori nake ta kuma ba wanda fa isa bi shi dole da ya ce a bi shi kama hada mishi da zaki baka ce to ba abin shi kaga ba abin da zai yi wallahi ko ganyen itace ba zai faɗi ba don dama ba a ce a bi shi ba fa a hannun Allah kitabi wa sunna wakala matar oh, matar lulluɓa menene matar menene haba lantar lulluɓa ta masakta bima ba za ku ɓace ba in dai har ko rike su yana da ce iya usu bai ba mu a hannun kowa ba bai ba mu a hannun kitabu da sunna ya ce in mu rike su ba ma to yanzu malam buhari dan duk nan sun taru sun ce to su ba ruwansu da sunna ba ruwan su da kitabu suna almarawa na tafi alkurani to shi ke da kai ma sai ka bar ƙur'anin da da sai ka bi almarawa na wannan nan kuma ba ma san shi ba cikin addini bai ma da alaka shi kawai kawo kai shi ina abinda ba ke ce ma cusa kai kwaran gaske cusa kai kare da gudun laya to ai ba a masu ko yana nan ba ba a komi da shi wai kuma ya ana wanke raguna za a gila ya kirshe bindi in hmm. ya arce wai shi kar ya taɓa jin an yi laida kare ne to haka ne masu cewa fa abin su nan su ne kare addini ba abin da ya haɗa su ne su suka kawo kansu to su suka ba kansu position in ji bature to kun ga shine nan malam ke ce mana ko ta wa ahalnahu shi wannan abin da ya latta a yarabkan nuwan annabin yarabkan nuwa kan shi ko abin da dihanu to sai muka yi gami da shi fil akhbari aka hada shi a cikin waɗannan hadisai wato to jonathan baki ɗaya maimako a dunga karkasa magana to sai muka cusa shi gaba ɗaya kawai inda za ku gane haka wato a muka cusa shi wa fil aqwali cikin zantuka addiniyati na addini kada an yanke wa ajazna muka take tauku a huwa shi fil af'al cikin ayyuka addiniyati na addini Allah wajhil ladzi rattabnahu bisa fuskar da muka jeranta shi wa asharna ko to yawa sai muka nuni ila wara da zuwa ga abin da ya gangaro fi zalika na wannan bayanin abin da ya halatta a yaran kanwa ko kar a yi hannu mu kuma da ke ganin mu nan na musu da alƙawla fi za mu da zance a ciki insha Allah a sayi min al al'ahadisi ko ingantacce daga cikin hadisan na alwari wadda ta zo fi sawi sallallahu alaihi wa sallam a raukan wani annabi wato fi salatu a cikin sallah to salasatu ahadisa sahihi to fahadi hadisai uku ne mai hankali ya ɗauka ya rike awwalu farkonta hadisu ne hadisun wannan sahabi da yake ce masu ci to ne wato fi salami ne. inda annabin ya sallama a raka a biyu A sani, hadisi ya na biyu hadisi ne buhaina ko ɗan taimakon na biyu ranka ba ka gyaran ya zama daidai gyaran ganga wanda ba su da kan gado fil qiyami inda annabin ya miƙe minis na taini ko hmm. to daga raka a biyu ba ka ga mun samu hadisi biyu ba hmm. a salisu na uku hadisi ibn mas'udin hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sallar zuhra wata rana annabi ya sallaci azara hamsan har raka a biyar an lura ko sidi hmm. to hamsin me aka shafe to ya za ya kasance ka jiranta salawati ai min din ita ce za ta fassara abin da ke kunshe cikin tamizin kamanta manta ne wa min iza fakarta fihi mulmara min kabla an ta tau zira mutum bai ce fa ne amma kuma sai yana manta karatu gane sai in kwana ban da sisi amma ka gashi babu ci mishi kuɗi ko miliyan ka bashi tarawa zai yi wallahi zai aje ni ko ka san rari hannu gare ni wallahi rari hannu ga su rari hannu abin shi bai zama in yanzu ka ganni da kudi ina futu futu gobe in kaji an ce ina da ce ne na ce babu to ba ƙarya nake wallahi ba shi ne to kaga mai rari hannu ya rike karatu wanda bai da bai da rari hannu ya wata to gadi sidi hausan kaga minan raka'ati in ka lura to kaga sai ka koma ka ce to abinda shi ne hamsa raka'atin to amma da ya fadi sai nuna miniki ke ciki ai da ya ce hamsa kawai ya shiru to shine sai ka ce wannan ati? amma tun da ka ga ya ce hamsa to sai ka zo da min wadda take bayaniya wadda za ta fassara wannan biyar din shine Hamsa minas raka'ati wallahu muwaffiqu lis sawabi Allah ka taimake mu dace wa hazil ahadisu waɗannan hadisai mabniyatun abaginawa ce ala sawi bisa ga na filifili cikin aiki alazi kararna wanda muka tabbatar da shi to wa hikimatun lahifi mu dai a ganin mu hikimar Allah cikin annabi ya na cikin aiki lizu ta nabi dan ai koyi da shi domin in ka lura da mutum zai rayu ba kowa sai baban shi yadda baban shi nan ya rayu ya kare to sai shi wannan mutum ya ce to haka ake yin rayuwa in kuka lura haka Allah ka tsara mana tafiya me za ake ce ma ba kawai ba kawai ake ce ma ba gidaje ba gidaje shi bai san ɗabi'a ba sai ta garin su shi bai san komai ba sai na garin su nan kaɗai sani da an saba sai ce to an wunan ba haka ake ba to iyaka duniya garin su ko ba haka ne ba to yanzu kun ga hikimar Allah in ji malam sa annabi ya rabkan nunan don ai koyi da shi saboda dan faɗaɗa mana ilimin hakan nan tunda in shi ya wuce bai rabkan nunan ba to mu za mu yi rabkan nunan to in muka rabkana ina aya da take cewa menene wa mata kuma rasulu fa khuzuhu ko kuma laqad kana lakum bi rasulillahi ko to misali to shi bai rabkana ba mu rabkana ya za mu iya gyara sallar da tsakanin mu da Allah in ba da an karanta da mu ba ya mutum zai iya gyara sallar da ya rage ko ya kara ka san da ya rage ko ya kara iya ka sai kashe ta sai sake sabuwa ka ko san mala ya gaya mana salatu sawin jibira khairun mini sab'ina la sahawa biha fastabini li'anna turgimu lil shaytani fa yabtada fi harla rahmani wa man aada tarika lil jabri lam tujzihi wa fa'ilu lil sharri iz jabruha min hadu khair al khaliq wa sahabihi wa huwa dariqul haqi wallahu la yubadu bil uquli bal qurbuhu to sharri al manquli to kaga wannan shine magana to kaga na'am wala khairu wala khairu kulluhu fil ittibai wa sharru kulluhu fil ibtidai yawwa to kaji alherin duniya da lahira duka ya tabbata cikin bin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine wal khairu alherin duniya da lahira domin alifin ta giraki ce wallahu ko a wato ta wal khairu duk alheri na duniya ya da na lahira ya tabbata fil ittiba'i lima ja bihi muhammadu shi aka shafe ya tabbata a cikin bi ga abin da muhammadu ya zo da shi don duk duniya ba wanda aka ce a bisan shi wa sharru sharrun duniya da lahira kullu duka ja tabbata fil ittiba'i cikin barin aikin annabi kai ka kaga naka ka zo da falsafa da dabaraka eh to ai ka ga mu eh to wato ka gane ko to ai ka ga mu to ku kusuwa waye kira ku annabi muhammadu nan dai za a bi misali to zaka ka wallahu shi Allah la yughadu bi dukuli ba bota mishi da hankali bara da ka yawan karatunka shekarunka kai ma hankalinka bai sa abota ma Allah bal ba haka ba qurbu bi Allah bi sharhi da sharashi ne al-manqul wanda aka ciro wannan kaga shi ne Allah kai mana muwafaka to izil balagu domin isarwa bilfil da aiki to mene nan ajalla ya yi bayyana bilkauli maimakon zance sau da yawa mutum aka koya mashi aiki da haka to zai fi rikewa maimakon a bashi labarin aikin da baki to shi yasa ma a makarantu irin na zamani haka na ilimin boko duk yadda ka ci faifaka to sai an sa ka kuma ka aiwatar domin ya tabbata dai abin nan da ka sani dai to fa gaskiya ne ko ma da ta qur'anin to su kuma duk yadda suka goge da duk abin da suka yi to ana jiran su faɗi su kare takarda don duk in ka gama rigimar ka ba kare takarda ba ana da jiran ka dalalar ma ko ba haka wani duk ka gama rigimar ka duk ka gama shan farin ka ana da jiran ka kare takarda ka kwana tilawa baka faɗi duk an yadda kuma ka amma dai ana bin ka bashi ni kaɗai ne more wasu tunda ka iya lata manda ko <laughs> ba ba ta to ba ba lata wani da ba hada ce ba aika kaga huta in masu ƙarfi na kokowa ko kuma masu kafa na kwamfuta aika ga gurgu sai ya zauna shi da aika kaga wani rubutu <laughs> Allah ni na more muku to je malam Lata manna Allah Yusufa ko to ina muke wa arba'u ya fi eh, ɗaukakewa lil ihtimali ga yiwuwar haka ko ba haka shine ihtimal yiwuwar haka ko ba haka ba misali juyawa fasara shi da ihtimali a iya fasarawa da kaza a iya fasarawa da kaza to in aiki ne ba yadda ake haka za ka tsaya hmm. amma magana wannan ya ce maka to ai ka san ma'anar ta kaza eh to ai ka ga ma'anar ta kaza irin yadda yanzu idan mun ce arrahmanu alal arshistawa kowa ba san fasara nan amma saboda tsiyar mutane ba sai a ce a ah, ai tsawa wato bi ma'ana isaula ai yarin jaya ai yarin jaya wato domin domin wato ka gane ko wato ai ba za ka sabanta Allah da zama ba domin ka lura irin ni yanzu nan da nake zo da kan kujera ai kaga tafi ni karfi kenan to kenan to in haka ne to Allah na kan alashi to kenan kaga alashi ya fi Allah karfi kenan to kuma kafin ya halice alashi ina kun mu da yake zaune to Allah za a yi ma wannan ko tambaya ai ya san da zaman ya san da ɗoyewan amma bai faɗa ba sai ce arrahmanu alal arshi sawa ka bar mashi nan baka gan shi ba baka ga al'arshin shi ba ko ba wanda aka tilasta samun sai ya ga irin zaman Allah bisa al'arshi ba wanda aka ce sai ya faɗi sufa al'arshi babu shi wallahi sai kawai mutum na sanya wahal da kanshi koyi ya daburta kwanya wawaye a azanallahu ajara na min zalika to ka ji wannan to ka ji alama to shine tawarafa mafi ɗauki lil ihtimali ga juyawa fassara mm. ko kaza ko kaza to shine ihtimali mm. wa sharɗu to sharɗin wannan aiki Allah yuqarru annahu yadda abin yake la yuqarru ala sawi shi annabi in dai annabi ne to ba za a bar shi akan rafkanuwa ba an yadda zai yi amma ba haka za a yi rayu ba bal yush'aru bihi za a sanar da shi a'a yushar bihi ai can ka ce mini la a'a ku ka takar mai saurin gyarawa in kuka lura ai na ce muku wato shardu annahu shi wannan wannan rakon nan to ko shi annabi la yuqarru ba a tabbatar da shi annabin alal sawi kun ga la yuqarru ba mabni lil majhul ba to sai ka ce bal yush'aru kuma shi annabi Muhammad ana sanar da shi bihi da wannan rakon nan liyar tafi al-iltibas domin rikici ya daukaku to yanzu sai ku gyara mm. mai yushiru sai ya tashi yusharu ana sanar da shi mafum wata zahara fa'idatul hikimati ko ko ba ne ba fa'idar hikima to sai ta bayyana kama na kamar da muka ambata shi kuma wa'annan nisiyana mu gane cewa kaga shi abin da ake cewa mantuwa sahawa da kan na filibila a cikin aiki fiyaƙi sallallahu alaihi wasallam to gairu mu dadin lil mujizati baya kwance mujiza eh ba kishe mujiza ba ne don ya yi wannan domin saboda wato kamar wani irin salon rawa ne gwani na yi yadda duk ya kada kafa shi koyi za'i da shi rafkano da annabi zai yi a wannan aiki to kamar ado ne ga mujiza ba kwance ta ne ba ka gari da ba kishiya ba mu za mai kishiya to ai kishiya so ta ke ta kuri kishiya ko to wai ba kishiyar mu'jiza ba ce ba kishiyar mu'jiza abin da zai kwance ta ya zama ba ta to wannan aikin ba kishiyar mu'jiza ba ne kamar kawa ce ta mu'jiza wala qadihin fi tazyihi kuma ba zai zama mai suka ba cikin gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa karkar sallallahu alaihi wasallam ai annabi Muhammad ya ce inna ma ana basharun to amma dai kun san ni mutum ne an saka matan sauna nukan mance game da kuke mancewa za na situ in ma na mance fa ni to ku tunatar da ni to anan bai farkar da mutane akan ko ya rabkan na rabkan nuwan ba laifi ba ne? ko to tunda da ya faɗi haka a wannan waya ko wa kuma wata rana annabin ya ce lahu fulanan ya ce Allah ka ji kanwa ne laƙar azkara ni kaza wa kaza ayatar kuntu hunna Allah ka ji kanwa ne ya tunatar da ni aya kaza da kaza da kaza ina karanta su sai ko ban faɗe su ba to sai ce to ai sai da ka koyar da mu kuma da kaza ya ce an koyi haka to don Allah malamai in har annabin da aka aiko ma wahayi irin haka za ta riske shi wani malami ne wanda ya tara karatu da kyar zai ce shi ko bi aka tambaye shi sai ya sani to ko ko shi ba za ya manta ba dala akwai kofar mutum ya alfahari da karatu sai dai kai godiya ga Allah tunda duk inda kake da ka dai san ka dara wani ko da an tafi an baka kai ma an aka jera ka cikin wasu to kai ma za ka tafi kamar su ko ko ba haka bane to kaga annabi ne ke addu'a ga wani Allah ka taɓa saya mashi ya tunatar da ni aya kaza da kaza wadda ina tsaka karatu ko sai dauke ta ban faɗi ta ba amma kun san an riga rubuta ta da ta farkon wahayi ce ai da sai wahayi ya rubuce to kina ai kaga to kai za ka rana ku fattabi qur'ana to kaga ba za ta yake ba ba ma shi nike ni ba ba ha ma na alayka alquran da ta shika illa me tace dalli ma ya kasha hmm. <laughs> to karam gaba kai to ba ma ita aya nike ni ba akwai dai aya da take nuna kash eh la tuhari bi lisanaka to lita ajal ko hmm. to ka gani to ai kaga wannan ta nuna kawai ya je kiyaye sadda ake saukarwa kaga kenan bai hana bayan an rubuta wani abu ya dauki hankalin shi ba tunda dai an tabbatar da shi to ka gani la to bihi lisanin gaba wayarwa kuma ana ruwaito in situ na aka mantar da ni su wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai da amince ce inni la'ansa au sa li sunna ni nikan mance ko a mantar da ni dan in koyar shine a sunna in ɗora mutane kan hanya domin sunna ita ce hanya idan ka ce sunnatun nabi wai hanyar annabi ko rayuwar annabi yadda ya rayuwa shi Allah ka ɗora mu a daidai Ƙila aka ce hazan lafzu shakkun to wannan lafazi na inni la'ansa au sa au wato sunna shakkun minar rawi wa amma abinda aka rawaito daga baya inni la ansa walakin una sali a sunna in kuka lura ya ma didi? Eh, tun farko ya ce kada ka ce na mance sai dai ka ce an mantar da ni ko to kaga in ka lura wannan ruwa ya tafi karfi inni la ansa ni ba ni mance abu walakin una sa sai dai ana iya mantar da ni ha to ai da ma a menene ce inda shike cewa ba ma shi nike ni ba Allah ya rin to shi kenan to a bashi a ba shi wannan din wa ma an sanihu illa shaidan ko hmm. an azkura ko hmm. to ka gani a bashi da zan dauki wancan ne alhamdulillah allazi menene yau wa zakar man sha wa man sha ansa to ga aya a zo da baiti hmm. a ai kaga aya sai da tura baiti duk dai da ayar aka fassara a wannan baitin wa ibn nafi'in malam dan nafi ya tafi wa isa ibn dinarin <laughs> wato kun san wannan isa wani dinarin a ya wani dinarin ne kai ashe shi ne wata rana to shi babban malami ne inda za ku gane komai gwargwaron girman ka gwargwaron kare da za a yi maka sai wata rana yana zaune a masallaci wani tantiri haka sai tashi irin masu kare karatu nan ina ta ne karatu cikin masu to cikin masallaci sai ya ce Hmm? a amashin hmm. kafin na amashin ma akwai shi wannan kana magana na hausa na ko hmm. akwai wanda shike na wannan ina jin ko ya hayi ibn to a takaice na manta dai wani daga cikin malamai ne ko ya hayi ibn dinarin ko wannan isa ibn dinarin na manta ɗayan su ne to shike nan ya zo yana ta zunduma karatu yana ta cewa wane ya ce wane ya ce sai shi lalo haka sai ci mishi shin abin da nake faɗa wannan ce ka san wannan nan sai ce ƙwarar gaske ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza <laughs> imani ka kiranta wakilan shi sai ce ƙwarar gaske kaza kaza to sai ce to ani ne shi cikin dubu to ai malam kalakus ina gaya muku wannan ne wai don kar ku ji an yi wa malami kare ya ku ɗauka dole shi ya faɗi wannan maganar in kuna son ku kama malami tarko uku ake a kama malami yauwa in yana da rai ka je ka zauna ka ji karatun shi duk abin da ka ji nan to shi ya faɗa in ya bar duniya ka je ka laluba ɗaliban shi waɗanda suka yi karatu gurin shi masu karatu ba masu gare karatu ba waɗanda sun ɗauki karatun shi sun rike a agarar to je ka je abin da suke faɗa don a su ɗalibai ba su malamin su kariya saboda ba sa son a ji kuri so suke a ce malamin su ya fi na kwanan kalwar raɗe biya ɗalibai ne ba tun mana tun da aka yi duniya idan kana karatu gurin mutum kai da karatu so kake a ce karatun malamin ka na kowa kaga ba za ka kai mishi kure to ba za ka kai mishi kariya ba kaga in ka lalaba wannan babu to je ka duwa da Allah ina littattafan da ya rubuta to shi yasa ko da abubuwan da kuka ji mun ce ba su ba su kaza kaza kana a rubuce mu gansu da a labaran baka ne wallahi malam muharban ma iya da in ce an danganta na kirki wani sai in dauka karya wasu in iska ne amma sai gashi mutum ya rubuta kuma an buga ana ta saida kuma an yana da shi to akwai hujjar da ta wuce abin da mutum ya rubuta ko aka rubuta shi ta tabbatas to kaji wannan maganin na maulidin nan da ake hmm. kamar yau da na ko wadda suka yi taro ɗin wata ne a yau ɗin nan eh. hmm. kamar yadda ka ce ɗin haka ni ma na je ɗin na ji abubuwan da suke faɗa abin da suke faɗa hmm. wasu kuɗaɗe ne da irin kwamiti ɗin nan da suke wanda ake so a tara wanda ake so a tara wata kalmar suna jika sannan kuma ana magana kan addini ne shi ne wani misali ko amma an tara kuɗi kuma wani ya kiba ciki kansu to Allah ka shirye mu duk abu da zai sa mu ci amana bayan ka Allah karka da ko ko mun yi ne yin shi Allah karka ba mu ikon yi duk abin da zamu damfari yan uwan zaman mu mu cuce su ko ta magana ko ta aiki ko ta bangaren kuɗi Allah ko da shedan ya yaudare mu kai karka ba mu ikon yin wannan aiki dan billahi lazi wutar da malami zai ci in ya damfan ɗaliban shi gurin karantawa ko a mu'amalar dukiya ta addini wallahi tallahi malai saka ba kankan wuce gara ka zauna baka karanta ba daga karantar da mutane abin da ka san ba gaskiya ba saboda su ɗalibai in malami na karantawa sukan kwaso imanin su ne gaba ɗaya su bashi sai su ɗauka komai ya faɗa daidai ne kuma hakan ya kamata misali to in aka ce mutumin da ya baka imanin shi ka haɗince shi to to da Allah mai rage kuma ai ga an shuka tsiya Allah ka shire mu to yana daga cikin abin da muke gode ma Allah da malamanmu duk babu na banza duka malaman wallahi tallahi duk waɗanda Allah ya kaddar ne ka gurin su wallahi kowa sai dai ka sauke shi da wani abu amma ba da rashin gaskiya ba babu babu sai dai ka sauke shi da wani abin da kake son ya yaƙi amma ka ce wai gashi da kwaɗayi ko yawo ko bara ko roƙo ko maula ko garam ko dubara a tara a bashi wallahi tallahi bana da ɗaya daga cikinsu ala zalika alhamdulillah Allah ka taimake mu to mu je malam to annahu laysa bi shakkin to sai ce a'a wannan la'ansa au unasa suna ba kokanto ne ba wa anna ma'anahu at taqsim ma'anar shi at taqsim ka gano na sahihi malamin larabci ne ya inna na anna inna a wa'annan ma'anahu wa'annan ma'anahu ta kasimu a to abin da ke ce mata kasimu karkasa magana irin yadda zaka ji malamin na ya ce alkalamu ko alkalamu Mm, eh, eh, mm, kai menene a ah, kash al'in mm, imma kalimatun a ah, ah, alkalamu kaki to Allah kuma ya rike karatun yana da cewa menene na ajirin wannan ne jaman farkonta المركب المفيد بالوضع yawa ka samu ko ismun wa fi'lun muharram yawa to alkalamu to shi nake so alkalamu ismun aw fi'lun aw ba ina maimaita muku na azurumin ba kamar su a larabawan kan faɗa haka a larabci aka ce yawa alkalimatu yawwa alkalimatu in masmun aw fi'lun aw harfun to shine sai yanzu ubangiji ya bani karatun to alkalimatu ismun no Bangara gane wani gini ba wa akwai shi a durra karatun durra a wannan ai shi ai in ka lura duk malami kun san tunin nake ga muku ba mai karatu na shi kowa na wani yake ɗaukowa ya zo ya aji mm. to shi yasa da ya ɗauko ba daidai ba ko aji ba daidai ba sai a ce wannan ba daidai ba ne ba ai su can malaman farko waɗanda suka yi shi a jimirtaka na abin da suka faɗa ke mm. an shi ɗauko wannan to amma kuma kamar yadda shi ya faɗa a kaga daidai ne mm. to alkalimatu ismun aw fi'lun aw harfun to don Allah yanzu ya zaka fasara mana shi kada kake magana a takasirin mu da muke faɗa to abin da shi malamin nahawu ke nufi idan ka ce idan ya ce maka alkalimatu ismun au fi'lun au harfun yana ne kowane ɗaya ka aje sunan shi kalimatu in ka ɗauki ɗaya ka bar sauran ka ɗauki kalimatu in ka ɗauki na tsakiya ka bar na farko da na ƙarshe ka ɗauki kalimatu idan ka bar na farko ka bar na biyu ka ɗauki na ƙarshe ka ɗauki kalimatu kowa kalimatu da shi ake ce mashi takasim a karkasa abu hakan nan toka shi ne ke ce mata kasim mm. wa anna ma'anahu a takasimu mm. wato kowane ɗaya na tsayawa a yi aiki a kan shi mm. to shi na bin nufin shi ai na to hakan ne dai to amma gaskiya inda ya ce maka ba dai shi bane ba shi wannan takasimin da nake maka magana yadda ka na gaya malar man na haka yake mutum, ismun au fi'ilun Au harfo to zuwa da su a jere shine ta kasiri shi wancan da kake magana wata jumla ce wadda take kuma ta daban idan ka ce alkalimatu kaulu mufradun shi kuma wani wani ijazi aka yi maimakon a ce alkalimatu labzun mufidun sai shi gwanin karatu ya ce ya za a ce labzun mufidun a cika takarda rubutu alkalimatu ƙaunin mufradun idan ka ce ƙaunin mufradun ya yi balaga maimakon lafzin mufidin domin za ka fitar da muhimmali za ka fitar da amali shi ko wannan da ka ce a ƙaunin mufradun to al-mufradu huwa ma la dullu juz'uhu ala juz'i ma'anahu to ka ga zuwa ka yayi karhin balaga a gurin su malaman ya fi rage zango to kuma wani kaga wani dogon karatu ne kuma kaga ba za mu shige shi ba yawa eh ana iya wannan ba eh to shi ne ana iya yin shi to mu je malam ai an sa ana auyin siniyar lahu to dole ka ji gwaninta mm. nukan mance in Allah ya kaddaro mani Shi ne abin da shike nufi Auyin siyan ne lahu ko kuma Allah ya mantar da ni kawai jina manci to in ka lura wanne ne ba aikin Allah ba tunda an ce zukur abuka ya zana yi a ta kaji ta ta kaji daɗin faɗa da malami kenan bakin shi na buɗe ƙalal ƙali abul walid Labaji ya tamilu ma ƙalahu ko abinda malam ɗan nafi'u ya faɗa da shi wancan na farkon da isa bin dinarin ko ko ba shi ne ba to suka ce zai yiwu an yuri da anni ansa filiya kazati ido da ido ina manci abu wa unarsa aka mantar da ni finomi a bacci au ansa ala sabili adatul bashar ko kuma nika mance don dan adam al'ada shi mancewa domin su larabawa suna cewa awwalu nasin awwalu nasin awwalu nasin awwalu nasin farkon mutane farkon mai mancewa sai ku fahimci abin da nake nufi awwalu nasin farkon mutane awwalu nasin farkon mai mancewa fa asa adamu rabbahu akwai da suke cewa wani siya walam na jillahu azma shin ba shine farkon wanda ya mance ba to kaga ne wai dan ka karatun da kyau A wani nasin a wani nasin idan irin yan mutanen naka masu dan fafakan nan hmm. idan ma ka ga ma za ka dan kadin mutum kana kwance shi yana tsaye zai ce to ya riga da wani wanda mutum ne nake ji wai yana balla larabci shi wai yana cewa wani nasin wani nasin to do Allah malam ku ne da kuka san larabci tun da mu dai koyo muke to do Allah malam menene wani nasin wani nasin ni sai in ga ma mutumin da bai ba su abin da suke faɗa ba wai kuma ana cewa kuma malami ne to kaga shi ke dan sai sharbota kar ka gaya musu don Allah ah, yawa to wani nasin farkon mutane a wani nasin farkon mai mancewa in kara muka faki eh, wani nasin shi dama haka nan yake zuwa da tanwinin shi nasin na'am shi kuma wancan na biyu da ya ƙarshen shi oh. A wani nasi na'am na'am to farkon mai mancewa na'am to sai ka ba shi hukuncin ƙari da ƙarin na'am ji na ji ka gane wai dai duk da kari da ƙarar rikewa eh. to tun da ke to ka da masu kankan karka kuskura ka gaya wuzo Allah yawa to wannan yana da cikin abin da za wani zabi ya ce wanda sai ka kwanta tukun nake bukatu haka tukun da kowaji oh, oh, yawa inda ka da ko mu ga mishi ni ma abu da nake muku ce ko kafi da ni komi ba kafi da ni malami ba <laughs> to gaji ala raba a wani kai to ko lokaci ya tafi ne to a kwana nan to dala mal <laughs> ko da dan saurari ne kadan to ina ne to kasa a wa mina zuhuli ko domin shagaltuwa an sha'i ga abu wasawi wato da raukanwa au una sama alai ko ko kuma na'am imana aka manta da ni tare da na tunkari abin kuma ko a wata farrigi ho. da kakkaɓe zuciya ta zuwa gurin shi to fa a rafa a hadar nasiye ni ila nafsi ya jingina ɗayan mantuwa biyu zuwa ga kan shi ko iz kana lahu ba'alu sababi fihi domin akwai sashin dalili a ciki wani fal'akar ya kore ɗayan anafsi a kan shi in fiye kalmul ɗar domin shi yana kamar wanda aka tilasta mawa da ɗarra an kwana?